here. Mr. الإسلام قد يفكر Thank you.

Thank you. masu saurare sallar wuri kenan aka saurara wadda muka kawo muku daga nan gidan rediyon gidi na fiyan mai watsa shirye-shiryen sa kan mita cikin da biyar a nan birnin Sokoto. Muna fatar Ubangiji Allah ya karfi wannan sallar kuma Allah ya karfi wannan ibadar samu. kuma da wannan muke wa al'ummar wato jihar Sokoto da ba Najeriya baki daya wato barka da